Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Yamai da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara da nomad duka a zangon FM. Ana ma iya sauran wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da wannan wuni da fatan an wuni lafiya a hali yanzu sai a gyara zama ga Jummai Ali da bayanai dangane da abin da muke dauke da shi cikin shirin a hali yanzu. Malam sahabu masu sauraro assalamu alaikum kuma barkanku da warhaka. To kafin ku ci abubuwan da muke tattare da su ga kanan labarai. wani harin bam da aka ɓoye cikin wata mota ya halaka mutum biyu ya jikkata wasu shida a mogadishu babban birnin ƙasar somaliya sakataren harkokin tsaron amurka ash ya bayyana takaici kan kalaman da aka ji ta bakin wato shugaban kasar philippines wanda ke kwatanta kansa shi shugaban kasar da adolf hitler wata jarida a nan amurka ta bayyana takaicin sakataren harkokin wajen amurka john kerry kan al'amura ko kuma manufofin amurka dangane da rikici da ake yi a kasar syria to bayan kun gama shan labarun duniya yau ɗaya ga watan oktoba shekara ta 2016 da najeriya take bikin cika shekaru 56 da samun 'yanci bana sojoji har sun yi fareti To, uh, kaɗan daga cikin irin abubuwan da za ku ji kenan kuma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a jawabinsa da ya gabatarwa 'yan Najeriya a wannan rana da Najeriya take bikin cika shekaru 56 da samun 'yanci ya yi kira ga 'yan Najeriya da su ƙara yin haƙuri. Muna da ƙarin bayani, sa'annan kuma mun samu ɗan masanin Kano alhaji yusuf mai ta masali wanda ya ga jiya ya ga shekaran jiya kuma ya ga yau shi ma za ku ji bayanin da ya mana dangane da bikin cika shekaru hamsin da najeriya ta shida da najeriya ta samu da kuma ra'ayin jama'a daga jihar borno da kuma lagos to amma a fara da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa sahabu imam aliyu wani harin bam da aka kai cikin wata mota da aka auna kan jami'an tsaro a mogadishu babban birnin kasar somalia ya halaka akalla mutane biyu ya jikkata wasu shida kamar yadda bayanai da aka samu daga jami'an tsaron kasar suka nuna yawa sabar ne aka kai harin a harabar wani gidan cin abinci da ake kira blue sky farar hula da jami'an tsaron ƙasar waɗanda suke aiki a wani gidan fursuna da ke karkashin kulawar hukumomin leƙen asirin ƙasar da ba su da nisa da wurin cin abincin duk suna wato duk suna zuwa wannan wuri jim kaɗan bayan kai harin ne ƙungiyar al-shabab mai alaƙa da al-qaida ta fidda sanarwa a wata kafar sada zumunta da ta ɗauki nauyin ko kuma alhakin kai wannan hari tana mai cewa ta auna harin ne kan jaman tsaro da suke aiki a wannan gidan yari wani jami'in tsaron kasar ya ga sashen somali na murya amurka cewa an kai harin ne da wata farar mota kirar toyota corolla wacce aka dankara a nakiyoyi aka kuma tada su gaban wannan wurin cin abinci wata jarida a nan amurka da new york times ta samu kofin kalaman sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana bayyana damuwa kan manufofin amurka dangane da rikici da ake a syria jaridar new york times ta ce a cikin wata a cikin watan jiya ne aka ɗauki sautin sakataren harkokin wajen na amurka a birnin new york a wata ganawa ta sirri da yi da wasu farar hula 'yan ƙasar syria a jiya juma'a ce jaridar ta saka bangaren maganar mr kerry da rahoton ganawar a shafinta na intanet an ji mr kerry yana bayyana damuwar cewa kokarin da yake yi ta fuskar eh, diplomasiya baya samun goyon baya da gwamnatin amurka ta wajen barazanar ɗaukar matakan soji ina tsammani akwai mutane uku zuwa hudu a wannan gwamnati waɗanda ba sa goyon bayan amfani da ƙarfin soja ta haka ne na samun goyon baya a halin da ake ci kuma dakarun gwamnatin siriya da 'yan tawaye suna ci gaba da gwabza fada a yau asabar a birnin aleppo da ake yi wa kawunya inda kimanin mutane dubu mai tan da hamsin wato ciki har da yara suka makale sojojin kasar ta siriya suna yunkurin sake kwato bangaren birnin da ke hannun 'yan tawaye waɗanda suke ci gaba da cilla makamai a yankin da ke hannun gwamnati wadda gumurzun ya halaka wato waɗanda gumurzun ya halaka sai karuwa yake a halin yanzu Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce abin takaici ne ko ta da hankali jin kalaman shugaban Philippines inda yake kwatanta kansa da Adolf Hitler. da yake magana a ƙarshen taron ministocin tsaro na ƙasashe da ke yankin asiya da ake kira asian a takaice ya ce ba su tattauna kan kalaman baya bayan nan da shugaban na philippines rodriguez duterte da kuma wasu matakai da ake ɗauka cikin ƙasar ba a lokacin wannan taro wannan ra'ayinsa ne yake bayyanawa a jiya juma'a shugaban na philippines ya kwatanta kansa da shugaban na 'yan nazi yana cewa hitler ya halaka yahudawa miliyan uku yanzu akwai 'yan kwaya miliyan uku zan yi alfahari idan na murƙushe su. 'Yan sandan ƙasar da 'yan banga sun kashe aƙalla masu shan kwaya dubu uku a ƙasar tun bayan da Duterte ya kama aiki cikin watan Yunin bana. Ƙungiyoyin Yahudawa na Amurka sun yi Allah wadai da kalaman na shugaban Philippines suka ce ba su dace ba kuma tamkar cin fuska ne ko cin zarafi. A wani labari na daban kuma sakataren tsaron na Amurka Ash ya ce Amurka za ta binciki wasu rahotanni masu saɓani da juna kan farmaki da amurka ta kai ranar Laraba da ta shige a Somalia da ake zargi ya halaka wasu jami'an tsaron ƙasar su goma sha uku. Sakataren tsaron na Amurka ne ya bayyana haka a wani taro da manema labarai a Hawaii. Kata ya ce Amurka ba ta binciki bayanai dangane da farmakin ba, amma da zarar ta kammala bincike za ta bayyana sakamakonsa. ya ƙara da cewa babu wata ƙasa da ta dukufa wajen mutunta manufofin gudanar da harkokinta a bayyane kuma ta faɗi kuskurenta da kamar Amurka. Gwamnatin ƙasar ta nemi Amurka ta yi mata bayani kan wani farmakin da jiragen yaƙin Amurkan suka kai da jaman tsaron ƙasar suka halaka wato suka halaka mata jaman tsaro a yanki da ake kira Galmadug. ranar alhamis ma'aikatar tsaron amurka a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce wani farmaki da ta kai na kare kai kusa da wani gari da ake kira galgayo ya kashe akalla mayakan sa kan alshabab guda tara labaran duniya ake tauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc wata mahaukaciyar guguwa da aka laka lakaba suna Matthew ta lafa da maki wato mai maki biyar ta lafa zuwa maki na hudu yayin da take kadawa ta kan yankin tekun Atlantic ana jin guguwar za ta janyo ruwan sama mai tsanani kuma ta haddasa yamutsi a yankin Caribbean cikin kwanaki masu zuwa Masana yanayi na Amurka sun ce Matthew ita ce guguwa mafi ƙarfi da ta ratsa ta kan tekun Atlantic tun bayan guguwar da ake kira Felix da ta ratsa yankin a shekara ta 2007. Guguwar mai juya kilomita mai tanda hamsin cikin kowane sa'a ɗaya ana jin za ta ci gaba da zama mai karfi har zuwa Lahadi. ana jin Matthew za ta fatattaki galibin yankin Caribbean cikin kwanaki masu zuwa ciki har da ƙasar Jamaica da Haiti da kuma Cuba. Ƙwararru suna hasashen cewa yankin zai ga ruwan sama da zai kai sentimita daga 25 zuwa 38 a wasu lokutan wasu wurare kalilan za su ga ruwan saman da ya kai sentimita 63. labarin duniya kenan kuka gama ji sabu imam ya karanto. Najeriya ta cika shekaru 56 da samun 'yanci. Shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar wa 'yan Najeriya jawabi kamar haka. Let me kammala jawabin shugaba buhari da ya nuna ya san matsalolin da 'yan najeriya ke ciki ta hanyar gode musu bisa hakurin da suke yi da nuna sun sani cewa yana ɗaukar matakan da suka dace ne kama daga kuncin tattalin arziki karya lagon boko haram da tsageren neja delta zuwa aikin hanyoyi da ba da kwangilar samar da hasken lantarki daga tsaunin mambila shugaban ya nuna bayan najeriya ba ta adana komai ga zamanin fatara ba dr abu hamisu masanin kimiyyar siyasa ne da ya kalli jawabin shugaban ya yi magana a kai abu ne sanene wanda da tun can baya ya nuna wa 'yan Najeriya cewa ga matsalan da kasa take ciki kuma ga hanyoyin da kasa za ta bi ko kuma su a matsayin na gwamnati za su bi har a cewa an ci makuri abin da ake so an san cewa talauci ya bunkasa a Najeriya tattalin arzikinmu ya koma baya wannan ya nuna cewa ya kamata a ce an gyara matsalolin ma da suka hana Najeriya ci gaba mun san su shi ma ya san su wurin da ya yi ne ya kawo gyaran shi muke kan duba har yanzu. Buhari na gaya mana cewa dole mu gyara halayen mu wasu kuma suka ce a ba haka ba ne cewa ai zabansa da suka yi sun riga sun magance komai saboda haka Buhari ne zai kawo canji ai ba Buhari bane zai kawo canji in ba mu canza ba ko mun kawo Buhari mu wallahi tallahi ba za mu samu yadda muke so a Najeriya ba. Shi ma tsohon minista Abuja Dr. Aliyu Modibo Umar ya ce sai 'yan Najeriya sun sun kawar da bambanci kafin fitowa daga wannan damuwa. Ya kamata a fahimci cewa in harka ce ta Najeriya ba harkar son zuciya ba. In dai ta shafi Najeriya APC Inuwa Yahaya ya ce jawabin ya kyautata fatar 'yan Najeriya ga matakan gyaran tattalin arziki musamman ma da shugaban ya kauce muhawarar sayar da kadarorin gwamnati. Za a iya sai da abu don a biya bukata kuma a nemi wani abun da wannan abun da aka sai da shi. Amma a yanzu a halin da muke ciki na Najeriya tattalin arzikinmu yana cikin rauni don haka in a yanzu aka ce kawai kullum bukatar mu sayo kuɗi mu sai da kadara mu hure kuɗi ne mu biya bukatu kawai da ake gani na mutane a sama ba ainihin ya taba kasa ga baki ɗaya ya na so ya isa ga talakan kasa. wanda yake bukatar a fice shi daga cikin wannan hali na kunci wadda rashin ta arzikin Najeriya ne ya sa muka shiga a cikin shi to a gaskiya ni dai Muhammadu Yunus ba zan goyi bayan a sai da abu don a koma ga gidan jiya ba. Maimakon jawabin ranar 'yanci da aka saba da ke cike da tarihi, wannan jawabi na shugaba Buhari ya fi mai da hankali ne kan kokarin bawa 'yan Najeriya kwarin gwiwar lamura za su gyaru a gaba. in our mind today is economic crisis. Na san babban abin da ke zukatanmu yau shine taɓarɓarewar tattalin arziki. wannan fa gaskiya ne. For some it means not being able to pay school fees. For others it is not being able to afford the high cost of food, rice and millet. Ga wasu kariyar na nufin rashin iya biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta, ga wasu rashin iya sayan shinkafa da gero. Ga matasa da yawa rashin samun aikin yi bayan kammala makaranta da dogon jira, na san yadda ake shan wuya, na san yadda kasuwanci ya shiga ragaita, tun da na girma nake karɓar albashi, da haka na san yadda ma'aikaci ke ji in albashinsa bai wadace shi ba. Na san mutane a dukkan sassan ƙasar nan na sadaukarwa ko jurewa. Let me say to all Nigerians today, I ran for office four times. Bari in faɗa wa duk 'yan Najeriya yau ɗin nan, cewa na yi takarar neman shugabanci ne sau hudu don na tabbatar da cewa za mu iya cimma kudirin sauya taɓarɓarewar Najeriya ta yadda arzikin Najeriya zai iya yi wa 'yan Najeriya aiki. bayan mun yi nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa. Ina tabbatar muku duk matsalolin nan na wucin gadi ne. I believe that this recession will not last. Temporary problems should not blind our or divert us from the corrective course. Nasiru Adamaili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, mun gode Nasiru. Alhaji Yusuf mai ta masule ɗan masanin Kano, tsohon jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya, dattijo ne wanda ya ga shekaran jiya, ya ga jiya, ya kuma ga yau. Na samu sa'a na same shi ta akan wayan tarho ɗazu-ɗazun nan. Tambayar da na fara masa ita ce shin wani irin ci gaba yake ganin Najeriya ta samu cikin shekaru hamsin da shida da suka shige? to na farko dai babban cigaba shine kasancewar ƙasar ta zauna ba ta wargaje ba domin shi ne babba eh. an samu rigingimu da yawa waɗanda mutane da dama sun yi zance sun yi zaton daga wannan ƙasar za ta wargaje amma ba ta wargaje ba kin ga tun kafin ma a samu mulkin kai eh. akwai zancen maganar mulkin kai da chief na ya kawo a alif da ɗari tara da hamsin da biyu ce a ba da mulkin kai a lokacin mutanen arewa suka ce a a a ba da lokaci sai an shirya wannan bai wa mutanen kudu daɗi ba har aka shirya aka dinga jifansu sai da aka raka su zuwa kaduna hmm. amma muka tsallake wannan aka koma aka so tattaunawa yadda za a samu mulkin kan sosai ne eh. aka dinga taro a Najeriya da Ingila. A da hamsin da takwas ko da bakwai ne aka samu rikici na census. Hmm. Idayar mutane. Eh. Mutane da yawa sun yi zaton a wannan rikicin kasar ma za ta wargaje. Hmm. Allah da ikon sai sa maka tsallake rijiya da baya. An zo an yi zaɓe na alif da ɗari tara da hamsin da tara zaɓen indifenda. Eh. Wanda ga shi za a samu. Ba wata jam'iyya da ta sami cikakken majority da za ta iya kafa gwamnati. Hmm. Dole sai an haɗin gwiwa. MPC ta fi samun kujeru amma ba ta samu kujerun da za su sa ta iya kafa gwamnati ita kadai ba. Hmm. Dole sai an haɗa da wata jam'iyya. A lokacin wasu mutane suka dinga tunanin ko da NCNC da Action Group su haɗa kai. Masu hankali suka ce idan kuka yi haka <laughs> kun ware arewa, arewa kuma ita tafi yawa, eh. kuma a zaben ita tafi yawan ƙuri'a ko kuma kujeru a majalisa. Wannan zai ba da dama su masu ce za su balle daga ƙasar. aka daidaita aka haɗu da ncnc da mpc suka kafa gwamnati hmm. muka sace tsallake rijiya da baya biyu kenan an yi zaɓe na alif da tara da sittin da hudu bayan an yi shekara biyar da samun independence to aka zo aka yi wannan a wannan zaben aka samu rikici manyan jami'oyi da ncnc da action group suka ce ba za su shiga zaben ba ba su shiga ba da su da mataimakansu su nefu da UNBC. Sai NPC da jam'iyyar akin talawar da ya kirkiro bayan ya rabu da Action Group UNDP. Hmm. Suka yi zaɓe suka ce sun ci. Zik yana shugaban ƙasa ce ba zai kira kowa ya kafa gwamnati ba. Hmm. Abin ya zama da da rikici ƙasar ya zama tana nema ta ruguje, a nan ma aka tsallake. aka zo alif da ɗari tara da sittin da hudu da sittin da biyar ne da lokacin da za a yi zaɓe na jihar yamma inda aka dinga kone-konen nan ƙasar ta kai kamar zabe ta ruguje wayannan suna cewa wai wannan ne ma dalilin da ya sa aka yi ku alif da sittin da shida to wannan ni na sani akan cewa prime minister ya yi kokari ya ce a kashe gari zai yi magana a majalisa ya kafa dokar ta ɓaci ya nada kantoma hmm. in ya so al'amarin ya zo ƙarshe in allah da to wannan maganar da bai yi ba kenan domin a cikin daren aka tafi da shi kuma allah ya ikonsa allah ya gafarta masa allahu mun tsallake wannan kuma aka zo aka yi yaƙi hmm. ba a taɓa yin yaƙi a wata ƙasa ba kamar yadda muka a najeriya ƙasar ta dawo ta zama yadda take a da allah cikin ikonsa bayan yaƙin da aka yi na biafra najeriya ta zo ta zauna da gindinta eh. aka yi wa juna afuwa to anan sai ce lalle an yi abu an samu ci an samu ci gaba an samu ci gaba daidai gwargwado to babu shakka da haka muke yanzu wani ke faɗa min ke cewa mutum goma ne da za su wuce da kansu wajen mutum takwas duk ba su da takalmi <laughs> to yanzu ko ba haka ba ne To ɗan masani Alhaji Yusuf mai ta ya ci gaba da bayani akan cewa da sauran fadana aka ba inda yake cewa? Ai ba dan ba dan ba. <laughs> To. da najeriya ta wuce haka hmm. domin lokacin da ake jamhuriya ta farko mutane a duniya sun yi imani akan cewa idan nan da shekara sha biyar zuwa ashirin bayan indifenda na najeriya najeriya za ta yi kunnen doki da manyan kasashen duniya kasashe guda uku masu tasowa india brazil da najeriya su ake zaton za yi kunnen doki da manyan kasashe amerika ingila germany france cikin shekara goma sha biyar zuwa ashirin yadda ta taso shugabannin najeriya a lokacin duk da bambancin siyasarsu da bambancin addini da kabila dattijai ne masu mutunci waɗanda suka shiga siyasa dan su bayar ba dan a ba su ba dan su bauta ba dan a bauta musu ba wayannan dattijai su nam da azikwe sa'a walawo su sardauna su tafa a balewa kuma masu biye musu su mana aminu kano da su tarka a kowane lokaci a shirye suke su hada kai da juna don ciyar da kasar gaba suna mutunta juna duk da bambance-bambancensu kuma a wannan lokacin in kin ga yadda ake siyasar ai da mutunci zage-zage da cin mutunci ba sa nan ba sa jin su mu dai mu su sardauna su tafawa kwalewa asizik din da su a wado irin wannan zage-zage da kundume-kundume da ake yi ba mu san su ba kuma suna ganin girman juna hmm. girman juna da ake gani ba wanda ke wulakanta wani mu muna na baya-baya muna girmama shugabannin sauran jam'iyyar kamar shugabanninmu su kuma suna mutum suna rike mu kamar 'ya'yansu to a wannan zaman najeriya a duniya duk tana da mutunci inda duk ɗan najeriya je ana ganin girmansa ana ganin mutuncinsa kuma ita ƙasar kanta kowa yana sha'awar ta yana sha'awar ya zo ta tafiya ta tafiya abubuwa kuma suka so mata barbarewa domin a ƙarƙashin wayannan manyan wanda su ne kamar iyayenmu da suka kafa najeriya wato a wannan lokacin najeriya tana zaune lafiya ba cewa ne babu wasu tashin hankali ba akwai su amma saboda wannan aƙida ta su ta ƙaunar najeriya fiye da ƙaunar kansu abin da ya taso sai suka danne su dubi kasar zanne abin su dubi kasar su dubi mutuncin kasar an yi wannan a wannan lokacin to kana ganin za a sake najeriya tana zaune lafiya akwai mutunci akwai girmamawa akwai karancin mm, mm, rashawa da cin hanci da sauransu najeriya za ta sake zama haka nan gaba to ai abin da za ki lura Allah ne kaɗai ba shi da farko ba shi da ƙarshe. Haka ne. Duk abin da aka ce an fara sunansa ya ƙare. Ban yin daɗi a halin da ake ciki ba na so amma na yi imani in Allah da za mu tsallake. Ai mun tsallake irin wa'annan abe ɗan a baya kamar yadda na faɗa miki. Mm. Kamar yadda muka tsallake wa'ancan in Allah da za mu sake tsallake wa'annan. sai najeriya ta zama ƙasa ɗaya muna girmama kowa da kowa sai mun yi mun yi tattalin arziki wanda duk duniya za ta yadda akan ba mu da dama mun isa sai mun samu ƙarfi ko kuma kwarjini na siyasa wanda afirka duk za ta karɓe mu ta yadda mu ne uwa mabaɗa mama in allah da duk wani baƙar fata a ko ina yake a duniya sai ya dinga kallon najeriya ita ce uwa ita ce uba ni ina da fatan haka haka kuma nake zaton zai faru in allah da amma in hmm. ana son haka ya faru hmm. sai mun canja haji. yawwa eh, sai mun canja yara matasa su so ƙasa manya su daina kwaɗayi da ƙulle kulle da munafunci Alhaji Yusuf mai tamasile ɗan masanin Kano wanda kuma shine tsohon jakadan Najeriya na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya. To wannan batu da ya yi na cewa an samu ci gaba haka take domin jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da aka kwashe shekaru biyar ba a gudanar da wani biki ko na samun 'yanci ba. To amma a bana kamar yadda wakilin sashen Hausa ya aiko mana da rahoto Haruna Dauda biyu. sai dai a wannan shekaran an dan samu dan bambanci ganin yadda jami'an tsaro suka zage cikin garin maiduguri da manya-manyan motoci doke kuma da tutar najeriya wanda ke nuni da cewa an so mu samun zaman lafiya a wannan jiha hakan dai ya sa na ji ra'ayin wasu al'umman jihar Borno na Dauda Aliya da mu ubangiji Allah ya kara maimaita mana wannan ranar kuma muna roƙon ubangiji Allah ya kara mana zaman lafiya da yanayin mulkin Najeriya da yake gudanarwa yanzu an fara samun lafiya abubuwa komai ya fara shiga hanya muna kara roƙon ubangiji Allah ya kara daidaita mana shi kamar ya kuka yi wannan biki ne wannan shekara da kuma shekara ta gabata akwai bambanci ne eh to akwai bambanci gaskiya domin wannan shekaran an zo an dan samu mutane suna dan cikin matsaloli da dama amma yanzu alhamdulillah an dan fara samun sauki musamman ma bangaren kayan abincin nan ya dan fara sauka yanzu alhamdulillah talakawa suna yabawa sosai muna roƙon ubangiji kuma Allah ya ƙara kawo mana sauki Malam Ibrahim Idris eh akwai bambanci sosai bambancin da aka samu bana sojoji har sun yi fareti eh mun murna abu ya ba mu mamaki to menene fatan ku ne ga Najeriya eh muna fatan alheri Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya shugaban mu Allah ya ba su riko nagari Usman Ali Adam alhamdulillah mun gode mun samu ci gaba sosai fiye da da alhamdulillah ya kuke ganin wannan shekarar da kuma shekarar da ta gabata akwai bambanci ne ah, alhamdulillah akwai bambanci sosai sosai kuwa dan akwai alamu ci gaba alhamdulillah yanzu abubuwa sun fara samun sauki ga bisa alamu yanzu haka ma abinci ya fara sauka salamu muhammad bashir to ya kake ganin wannan biki alhamdulillah mun gode Allah hmm. yanzu mun samu ci gaba an bude musu makarantu a kawuka kuma wasu kaukan har sun koma ma alhamdulillah yanzu mun samu wasu sun kukuma babban bula fa kaneza to alhamdulillah rabbil alamin mun gode ubangiji kuma mun gode mulkin na buhari na wanda muke ciki mun sami zaman lafiya Allah kare mu kuma Allah dada kare shi Allah kare mulkin shi sai a mu talaka mulki na tafiya alhamdulillah rabi alamin ya batun ci gaba kana ganin an samu ci gaba a wannan kasa da kyau mun samu ci gaba kamar na me kenan ci gaba na zaman lafiya kuma mai dugu na walwala na jama'a Allah sanya alheri ga wani malami ya suna malamin Tijani Ibrahim ya kake ganin wannan rana mun gode mun gode ma buhari mun samu zaman lafiya arewa gaba daya yanzu muna so mu koma gari mu local governments namu kai daga ina ka fito daga dikwa local government eh fatar mu da mu koma gari ruwana kauyukan har yanzu ba su koma ba mu samu mu yi gona mu da su zaman lafiya a sorokan muna samu har yanzu boko haram ba ta hakkin nasu wasu al'umman jihar borno kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A gaida Haruna, to shi ma wakilin sashen Hausa a can birnin Iko Babangida Jibrin ya samu mana ra'ayin wasu jama'a a wannan rana da Najeriya ke bikin cika shekaru 56 da samun 'yanci. Eh, we have seen a lot a ti rí oríṣiríṣi àtẹ̀rí pé ọjọ́ ayọ̀ ni the independent Day jẹ́ ọjọ́ òmìnira ta láti máa ṣèrántí ọjọ́ ta gba òmìnira. mun ga wasu abubuwa da yawa kuma abin da muka fahimta ran independent Day a nigeria nan babban rana ne da ya kamata a dinga tunani da shi a san muna nan muka samu matakinmu mu abubuwan da muke yi ya zama economic na gidanmu ne shi na abin da na gan na fahimta akan wannan ke so uh, Najeriya ta ci gaba kake gani eh, ni na gani na gan wasu abubuwa na ci gaba a hankali za a bi wa'annan shana abubuwan ya ɓaci tun da wanda ya zo yanzu ba shi ba zai je jara su ɗaya ina ɗaukan mataki da abubuwa zai koma na gida mu kuma mu samu albarkan shi sa'adan bashi lokaci to alhaji me zaka ce game da ranar yanci yau to alhamdulillahi abin da zan ci game da ranar yanci yau kai dai in fatan Allah ubangiji ta tamu da alkhairi amma gaskiya muna cikin wani hali saboda gaskiya abubuwa suna tsada sosai wallahi tallahi yanzu kai dai kamar yadda shi shugaban kasa ya ce mu ci gaba da hakuri muna hakurin ubangiji Allah ya taimake mu Allah kuma ya sa mu gabayan wannan al'amari barkan manzon Allah to ya kaga wannan ranar samun yancin ka kai ga Allah mu dai muna taya baba da addu'a kamar yadda muka sha wahala a baya to ba fatan haka ta kara kasancewa amma duka mutane suna so kawai lokacin abu a yi to sai an yi haƙuri dole mu dai abin da muke addu'a ko da yaushe shine Allah ya ba da ikon taimaka mana ƙasa da abin da muke ta addu'a ke. Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da bikin samun 'yancin kan Najeriya daga turawan Ingila shekaru 56 kenan. a jawabinsa dai a safiyar yau shugaban kasa muhammadu buhari ya yi kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da haƙuri domin gwamnatinsa tana ɗaukar matakan da suka kamata babin yaji mura murya amurka daga lagos To mun gode baban gida kuma muna fata za a gafarce mu albarkacin wannan rana na bikin 'yancin Najeriya yau ba za mu gabatar muku da amsoshin tambayoyinku ba to amma ga labaru a takaice. wani harin bam da aka kai cikin wata mota da aka auna kan jami'an tsaro a mogadishu babban birnin kasar Somalia ya halaka akalla mutane biyu jikkata wasu shida wata jaridar amurka da new york times ta sami kofin kalaman sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana bayyana damuwa kan manufofin amurka dangane da rikici da ake a syria sakataren harkokin tsaron amurka ash ya ce abin takaici ne kota da hankali kalaman shugaban philippines inda yake kwatanta kansa da adolf hitler To ma sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu. Lokacin za mu dawo mu gabatar muku da wani sabon shiri ciki har da tsintsiya maɗaurin kiɗa da kuma tattaunawa ko kuma jawabai daga dattijai. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ke cewa sai an jima.